لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بيام شدنكم أخي يوم yau shida ko shida rage musu azumi yau shi daga watan Ramadan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam dubu da dari hudu da talatin da hudu kuma sha biyar da watan bakwai miladiya dubu biyu da goma sha Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu na Imam Ibn Qayyim rahimahullah domin ci gaba da tafsirin littafin da mai girma karatun mu na jiya mun karkara aya ta 80 uku da izinin Allah za mu tashi yau tamanin da mu aya tamanin da kuma da cikin الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتل في سبيل الله لا أكلف إلا نفسك

Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya ana yin bayani aya ta aya ta 83 bayani akan haramcin yada labarai waɗanda za su kawo tashin hankali a tsakanin al'umma musamman ma labaran da suka shafi tsaron kasa daga cikin matsalolin da suke kawo tsaron kasa akwai jihari cikin hukuma ta musulunci cikin aikin da aka wajabta mata akwai tsaye da jihadi domin kare musulunci domin kare daular musulunci daga cikin manufofin yin jihadi in ba a manta ba ba mun tattauna kan matsalolin jihadi da tsawo daga cikin manufofin yin jihadi a cikin musulunci akwai himayatu haudati daulatil islam ko himayatu haudati islam kiyaye farfajiya ko kuma daula ta musulunci to an gama wancan bayanin da ke bayani kan tsaron ƙasa yada labarai da suke da alaka da tsaro ko kuma tsoro a kasa to sai Allah subhanahu wata'ala ya kuma dawo ya ci gaba da bayani akan jihadi wanda suwar dama ta zo ta bayani daga cikin mawu'anta abinda take tattaunawa akwai akwai aljihadu fi sabilillah jihadi domin ɗau kalmar Allah ana yin sa domin kare haƙƙin masu rauni kamar yadda malam abuka gumi Allah ya gafarta masa yake faɗi a cikin adhan littafin sa na tafsiri yana cewa suratu annisa ta sauka domin kare haƙƙin masu rauni mata yara da sauran masu rauni a ƙasa qur'ani ya ware suratul nisa'i domin ta bayani akan haƙƙinsu su cikin abin da ke kare haƙƙin masu rauni akwai jihari shi yasa za mu ga jihadin da sakiduna abubakar radiyallahu ta'ala yi. Ya yi shi ne babban maksudin sa domin kare haƙƙin masu rauni zakka zakka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim ana yin zakka a karbo daga mawadata domin a ba talakawa talaka masu rauni to sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu da masu kuɗi na zamanin sa bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki bada zakka ya yake su yace la uqatilan man farraqa baina az-zakati was-salati walau wahid ko ni kadai ne sai na yaki wanda ya raba tsakanin zakka da sallah Allah ya hada wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa aqama as-salata wa atu az-zakata wa lam yakhsha illa Allah Allah ya hada zakka da sallah a wurare masu yawa a cikin Al-Qur'ani to ya za a yi wani ya zo shi mai dukiya ne ya ce ya zaɓi zai yi sallah amma ba zai yi zakka ba sai na abubakar ya yaki a kan wannan a tarihin duniya ba a taɓa samun wani tsari ko wani mulki ko wani shugabanci ko wata siyasa da suka yi yaƙi domin kare hakkin masu rauni zakka ke eh, tsarin musulunci. Wa ana cikin bayani kan wannan shi aka sake dawo da mu bayani akan jihadi saboda mahimmancinsa da kuma karantar da al'umma ka'idojinsa da dokokinsa ba haka nan kawai ake yin sa da aka ga dama shine sai Allah madaukakin sarki sai ya ce faqatil fi sabilillah ya ma'aikin Allah faqatil fi sabilillah to kai yaki dan ɗaukaka kalmar Allah kai yaki dan addinin Allah ya zama ya ɗaukaka amma su kallafu illa nafsaka ba a matsa ma kowa ba sai kai kai ne wanda da jihadi ya fara hawa kansa domin ba, ka'idar musulunci idan Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu to yana faɗan ma al'umma wa ana awwalul mufsidina shine fakkon masu miƙa wuya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarni da ai wani abu to annabi sallallahu alaihi wasallam ake fara fannin tama wannan abun sannan sauran al'umma to shine nan ma aya tace la tukallafu illa nafsaka ba a kallafa ma kowa wannan jihadin ba illa nafsaka sai kai kanka ya ba aikin Allah amma wahabbil mu'minin amma mummunai su kuma ka musu kaimi su ma su fito ayi jihadi idan kuka haɗu da kai da mummunai kuka yi jihadi don ɗaukaka kalmar Allah wa asallahu an ya kuffa sallabi da kafa ana fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai yi amfani da wannan jihadin naku domin ya kau da cutarwa da ƙarfi da abokanan gaba suke da shi makiyan Allah kafirai Allahu ashaddu san Allah shi yafi tsananin ƙarfi wa ashaddu tankila kuma shi ya fi tsananin azaba ga waɗanda ba su imani da shi ba wannan abin da aya take ce mana ke al-imam at-tabari shaykhul mufassirin Allah madawwaci sarki ya ji kansa ya faɗa a cikin tafsirin sa jami'ul bayan fi a fi a fi ayatul qur'an yake cewa fajahid ya muhammadu a'da Allah ya kai annabi muhammad ka yaki abokanan gaba na Allah wanda suke gaba da Allah subhanahu wa min ahadi shirki bihi daga cikin masu hada Allah subhanahu wa da wani a cikin ibada za ka yi wannan yakin ne fi sabilillah dan hanyar Allah ta zama ita kadai ake yi yani fi dinihi alladhi shara'ahu laka kai yakin nan a ƙarƙashin dokokin addini da Allah subhanahu wa ya tsara maka ya yasa ba a yin jihadi ba iri dole ya zama ana da fitkun jihad ana da adabun jihad ana da shurutul jihad waɗanne abubuwa suke sa a yi jihadi a yaki me ya halatta a yaƙi ne bai halatta ba ba a zuwa haka nan kawai da jahilci shi ke nan sai afka ma al'umma akwai dokoki akwai sharuɗa akwai ka'idoji akwai ladubba akwai riko da al'akhlaqiyya ɗabi'u kyawawa hatta a yaƙi musulunci ba a yin yaƙi don a more ko don a ji daɗi a ana yi ne domin addinin Allah ya ɗaukaka ya zama hanyar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce hanyar da kowa yake bi Wahuwar islamu wannan hanyar Allah addinin Allah su ne musulunci wa qatilhum fihi bi ka yaƙi abokanan gaban Allah subhanahu wata'ala da kanka Ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman sira suka dibbi suka dibbi suka ce manzon Allah sallallahu alaihi da kansa ke da ya fite yaki da kansa ashirin so 26 so 26 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita shine jagoran yaƙi, shine amirul jaysh bai zauna a gida ya aika sahabbansa ba da shida? sannan wasu dalilai domin ya koya masa habbansa yadda ake tsiyada islamiyya yadda ake shugabancin musulunci sai da ya tura habbansa ya shi kuma bai je ba so talatin da takwas so talatin da takwas wannan malamai suka ce an lissafa yakokan da suka fi muhimmanci amma akwai wasu yakokin ƙanana akwai kuma yakokin da aka shirya za a tafi sai ba a je ba akwai kuma wanda aka je ba a gwabza da abokanan gaba ba suka ji tsoro suka gudu to amma in an lissafa wanda aka je aka yi gaba da gaba da kafirai makiya Allah wanda annabi ya shugabanci yakin da kansa guda ashirin da shida wanda ya tura kuma umara a matsayin saraya sai da ya aika su talatin da takwas domin zartar da hukuncin Allah da kuma umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak wa hafizil mu'min al-imam tabari yace fa amma qawluhu la tukallafu illa nafsak amma fadan Allah da yace ba a wajabta ma kowa ba a matsa ma kowa ba sai kai fa innahu ya'ni la yukallifuka Allah fima farada alayka min jihadi aduwwika wa aduwwika Allah subhanahu wa ta'ala bai farlanta maka ba kai cikin abin da ya sa ka na jihadin abokanan gabansa kuma abokanan gabanka illa ma hammalaka min zalika duna ma hammala ghayraka min kai ne aka dora mawa a farko kai ake fara umurta sannan wani ka ya zo a baya saboda aka koda kai kaɗai ne za ka iya fita ka je ka yi jihadi abin da aya take nufi ba ana nufin cewa jihadi ba wajibi ne akan sauran al'umma in yi bayani a shekarar da ta gabata kan cewa jihadi ta biyu ne akwai jihadi wanda yake na tilas akan kowa akwai kuma jihadi wanda yake tilas akan wasu in an samu wani adadi daga cikin al'umma sun wakilci sauran al'umma sauran al'umma ba sai sun tashi cikin gidansu shine suke ce masa jihadu da'awa da kuma jihadu difa'i jihadul difa'i shine wajibi akan kowa ana zaune sai aka ce ai ga abokanan gaba na sun ya sun zagaye garin musulmai malamai suka ce nan ya waje ba akan kowa maza da mata yara da manya da wanda suka balaga da waɗanda ba su balaga ba da bayi da 'ya'ya 'yantattu da matan aure da waɗanda ba su da ma aure kowa ya fito iyakar abin da yake da shi na karfi da makami domin a ga an yi mukawamar waɗannan abokanan gaba har suke da ka'ida tasmiya suke cewa idan ghaza al-kafir baladan musliman wajaba ala ahli al-balad jami'ihim an yuqawimuhu bi kulli ma yamliku min silahi wa rijalin wa quwwati dan abokanan gaba suka zo suka afka maganin musulmai wajibi ne akan kowa a cikin al'umma ya iyakar bakin kokarinsa wajen yakar abokananka har suka ce tasfutul huququl fardiyya haƙoƙanawa da naka duk za a karyar da su mata ba sai ta tambayi izinin mijinta ba ta ba sai ya tambayi izinin baban shi bawa ba sai ya tambayi izinin mai gidansa ba kowa ya fito wannan wajibi ne akan kowa akwai jihadu da'awa shine wanda ake shiryawa a tafi kasashen kafirai a kira su imani da Allah ku yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku yi tauhidi ku tsayi da sallah ku yadda za ku yi zakka idan suka ce ba za su yi haka ba su ba za su musulunta ba a ce to za ku zauna a ƙarƙashin daular musulunci a matsayin ahlul dimma kafiran amana za ku rika ba da jizya duk wata ko duk sati ko duk shekara yadda aka tsara in suka ce ba za su bada ba kuma su ba su yadda su yi musulunci ba kuma musulunci ba zai zauna lafiya ba kai ma suna nan shirye shiga bayan musulunci a nan ya waje ba, ga waɗanda suke da ƙarfi sojojin musulunci waɗanda aka yi musu tirenin ya ke su shi ne ake ce masa jihadu da'awa wannan ba wajibi ba ne a kan kowa a a fardu kifaya sojojin da aka tanada a matsayin wakilan musulmai sun wadatar da musulmai tsoron musulmai daidai kun su ba sai su ba. gane yi. shi ne nan al'imamu tsobari yake cewa kai aka fara tsora ma nauyi idan wani ka bai yi jihadi ba to kada ka damu da shi kada kin yin tsaye ya sa ka kai ba kai ba ya ma'aikin Allah in ji al'imamu tsobari ai annaka innama tuttabu bi maktasabtahu tuna maktasabahu ghayruka ya kai ma'aikin Allah za a kama ka ne da abin da ka aikata ba da abin da wani ka ya aikata idan ka ce ma wani ya zo ya jihadi ya ji ba za a ɗora laifin kin yin sa akan kai ya ka je kai shi yasa a shehu sa'adi rahimahullah za mu ga tafsirin sa yana da maganganu masu ban sha'awa a game da wannan ayar da kuma wacce hantar da mutane da nuna musu menene hakikanin tafsirin wannan ayar وإنما عليك ما كلفته دون ما كلفه غيرك وغيرك Abin da za a kama ka da shi ya ma'aikin Allah abin da ke kanka shine da aka sa ka kai amma ba za a kama ka da zunubin wani wanda ba kai ba ko za ba ka'ida kenan ko ba a jihadi ba ko wala taziru waziratun wizra ukhra wani zai daukar laifin wani sai dai idan shi ya sa shi zunubi idan wani ya sa wani ya zulubi yana da eh amma dan kawai wani ya laifi saboda alakar da wani sai a ce wancan ma na da laifi wannan ba adalci ba ne musulunci bai san wannan ka'ida ba kun gane al-imamu sajjaj babban malamin lugar larabci babban malamin nahawu sannan babban malamin tafsiri ya faɗa a cikin littafin da na tafsiri da li'irabun al-qur'ani ma'anin qur'ani wa i'rabuhu yace amara Allah ta'ala rasuluhu bi jihad a wannan ayar Allah yana umurta annabinsa da yi jihadi in qatala wahdahu ko da shi kadai bai jihadi bi annahu zamina lahu an tusrata domin Allah ya bashi lamunin zai ci nasara dan Allah sallallahu Allah ya masa alƙawari zai ci cin nasara a yaki kala ko dai cin nasara a duniyance, ya zama abokanan gaban musulunci an karkashe su sannan an samo ganima daga gare su cin nasarar farko akwai cin nasara na biyu shi ne a kakkashe musulmai idan aka kakkashe musulmai bayan an yi jihadi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama su ya ɗaukaka su a matsayin shahidai cin a duniya sai a ce a kai su ba sai an musu wanka ba su wanka ku ne a wurin Allah a kai su ba sai an musu sallah ba sallah da ake magawa ana yi ne don neman masa gafar. su Allah ya riga ya gafar gafarta musu shahidai ke a kai su aljanna sannan aka tashi ranar lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su a alfirdausul a'ala aljanna wacce ita ce ta kowace girma sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya gafarta musu zulman su baki daya sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce suka ba a cikin dangin su da abokanan arzikin su sai su zaɓo mutum saba'in saba'in tafi aljanna tare da su kaga nasara ne wannan so da ka jihadin musulunci wanda aka yi shi a ka'ida akan dokoki na musulunci babu faduwa a cikin babu rashin cin nasara sai dai nan adam shi kullum ya fi son ya ga cin nasara a duniya fiye da lahira haka biya dan adam take ya fi son a ce a bashi a duniya ya fara gani abinda bahaushe yake cewa idan yamma kawo tununa a hannun shi shi ya haka bahaushe yake nufi kai ba babin nan dan adam ba bahaushe kawai ba dan adam dabi'ar take kun ko wajen addu'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace addu'a da muke yi mu 'yan Adamu alaihi salam to ɗayan abu idan kai addu'a ɗayan abu ko dai Allah ya baka abin da ka nema a duniya ka boka cewa Allah banka za Allah ya baka Ka ta ko kenan ta addu'a in kai addu'a Allah ya amsa maka addu'ar da kai ya baka abin da kake nema a duniya kuma kila a lokacin da kake bukata domin a duniya ma yana da fadi ko kuma yana da tsawo to kai kila kana so nan da sati dai a maka kaza Dalibi ne kai misali a ce ka shi jaraba ma'aikacin gwamnati ne kai a kara maka matsayi Dan kasuwa ne kai kasuwancin kai kara riba ko da sauran abubuwa da ɗan adam yake da buƙatar sannan na biyu ɗan adam zai iya yin addu'a ya roƙi Allah subhanahu Ta'ala wani abu amma a cikin ilimin Allah ta'ala in aka ba ɗan adam wannan abu sharri ne a kai sai Allah ya hana masa amma kuma a cikin ilimin Allah ya kaddara masa da wata fitina za ta same shi sai ya kawo masa da wannan fitinar sakamakon addu'ar da ya ta neman wani abu akwai musibu da yawa da bala'o'i da Allah subhanahu ta'ala zai iya kaddara ma bawa bawa bai san su ba to shi kuma yana nan yana addu'a Allah ya bashi kaza to sai Allah ya kawo masa da waccan musibar da waccan bala'in da da ya kaddara zai faru da shi yamdu Allah ma ya sha'u wa yusdik Allah na shafa abin da ya ga dama kuma yana tabbatar da abin da ya ga dama sannan na uku za ka iya yin addu'a a duniya shi Allah madaukakin sarki ya amshi addu'a amma kuma ba zai baka abin da ka roƙa a duniya ba ba kawo maka da wata musiba zai yi ba sai ya tattara maka sai ka je wajen sa a ranar lahira sai ya dauka sai ya baka banza da sun sai faɗan mana wannan hadisi a cikin sunan Tirmidhi da isnadi ingantacce Bayan ukun ne to haka al'amarin jihadi za a iya yin jihadi al'umma ta jihadi ta ci nasara kamar yadda ya faru a badar musulmai suka ji daɗi aka dawo ana minna ga dukiya an samu mai yawa aka zo aka raba ganima ana jin daɗi shekara ta sake zagayowa kafirai suka zo har tsakiyar garin musulmai suka ce in sun isa su zo sun zo su rama abin da aka musu bara ba shirya yaƙi ba zan sama ya bai shawarar sahabbansa aka tafi aka fita aka je aka gwamna farko musulmai suka fara cin nasara karshe aka saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam umarnin da ya bada Allah subhanahu wataala ya sa aka kakkashe musulmai da yawa sai musulmai suna ganin cewa ai ba a ci nasara ba Allah ya nuna musu cewa ai ba a samu hazima ba hazima babu karyewar yaki dama ai tuntuni kuna fata ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون dama san kuna fatan mutuwa to ga mutuwar ta zo sahabbai suna ta cewa Allah ya sa ai wani jihadi da za a yi shahada to gashi nan wayar ta khina minkum shuhada yanzu ta khina minkum shuhada an samu shahidai a yakin Uhud aka samu sayyidu shuhada ne Hamzatu a yakin Uhud aka samu shugaban shahidai na duniya tun daga Annabi Adam har zuwa ƙarshen duniya in an tashi tutar jihadi tutar shahidai wanda zai rike ta a matsayin shugaba sakin shine sayyiduna hamza kulin da sallallahu alaihi wasallam babban annabi kage ne nan ko da kai dai kai Allah kuma ya maka alƙawarin kai zaka ci nasara in ji al-imam al al-imam ibn adiyya ya faɗa a cikin tafsirin sai yace hada zahirul lafz wannan dai zahirin abin da lafazi ya nuna kenan Allah ya ce annabi ya yaki shi aka wajabtawa a farko sannan ya haɓaka ya yi ma musulmai masu imani kai ne kuma su fito su taimaka a yi jihadi tare da su yace illa annahu lam yajid fi khabarin qat anna al-qitala furida alayhi dun al-umma muddatan qat muddatan shi babu nassin da yazo yace manzon sama shi kadai ne jihadi ya wajaba akan a'a hatta al-umma al-ma'ana wallahu a'lam al-imam ibn atiyya yace ma'anar wannan ayar Allah ne ya fi sani annahu khitabun lahu fil lam anafati an umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa misalu ma yuqal li kulli wahidin fi khassati nafsi misali ne na abinda ake faɗan ma kowa akan kansa Ke ka ɗauko misali Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsaka annabi aka ce ma haka ko to kai ma sai ka ɗauka cewa umarnin da kai ake faqatil fi sabilillah la tukallafu illa na saka ya fulan kai wa da kai bayan manzon Allah salama to kai ma an wajabta maka yaki kai ma an wajabta maka ba a wajabta ma kowa ba kai ka dauka kai aka wajabta ma al-imam nafi ya ce abinda aya take nufi kun gane ma'anar ayar a larabcinta tana nuna kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kawai aka wajabta ma jihadi banda mu banda al'umma gabaki daya sai al-imam ibn atiyya yake cewa kamar Allah maɗaukacin sarki ya fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne aka ce ya annabi Allah ka ɗauka jihadi sai kaɗai ya ba a kanka, ka ji a ranka haka to idan manzon Allah kuma aka faɗa masa wannan to kai ma da ni da wancan da sahabbai da suka gabace mu da tabi'ai da sauran dukkan mutane masu imani sai kowa ya ɗauki ayar ya makala ta akan ka yi jihadi ka yi yaƙi don ɗaukar kalmar Allah ni in ji a raina ka ji a ranka kowa ya ji a ransa ba a wajen kama kowa ba ce shi da za a samu kowa ya ƙi to mutum ya mutu shi ya kun fahimci abin da alimamu na fi yake ne to shine sai ce wani hada yanbaghi li kulli mu'minin an jahida walau wahada saboda haka ya wajaba idan aka ce ga kafirai sun faɗo za su yi ma musulmai ki fade kwana yau waje ba ko da kai kaɗai ne ka fita a yaƙi amma yaƙi na da'awa sai da shugaba yaƙin da za a fita a je a yau na da'awa ko ba a yadda ka fita kai kaɗai ba in baban ka ya ce ma ba za ka ba ba za ka in baban ka ta ce ba za ka ba ba za ka ba in ka tafi ka saba ma Allah kun gane ai amma yaƙi na kafirai sun afko musulmai a cikin gida to ko kai kaɗai ne ya waje ba kai in kai kaɗai kake da ikon yin yakin to ka fita ka je ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ابن عطية رحمه الله yace daga cikin abin da ke gaskata wannan tafsirin fadan annabi sallallahu alaihi a cikin sahihul bukhari a cikin hadith sulhul hudaybiyya sulhul hudaybiyya an yi a shekara ta shida bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana garin Madina ya shirya ya ce zo a tafi aje ai umra da sahabban shi zo aje ai umra manzon Allah ba da yaki ya yi ya fita ba ya je ne ya umra ya tafi ya tsaya a bakin wani waje da ake ce masa al-Hudaybiyya wuri ne kafin a shiga Makka hanya ce daga Madina zuwa Makka manzon sama ya tsaya a wannan wajen da ake ce musu al-hudaybiyya ya aika yace a sanar da mutanen makka cewa ya zo ba da niyyar yaki ya zo ne da shi da sahabbansa domin su yi umara sai aka aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce kada ya take ya shigo kada ya take ya shigo dai ake nema ya turo wani a zo a tattauna a ji in akwai yiwuwar a bashi ya shigo in kuma babu yiwuwa zan sun yace da gidu na Umar ce sai na Umar ya ce, in la ma'aikin Allah ina ba da shawa in dai ba wahayi akai aka ce ni in je ba a tura ta gidu na Usman saboda dalilai kamar haka dalili na farko ni ba ni da sanyi ni ba ni da ni ba ni ni ba ni ni ba ni da ni ba zan iya hakuri da abin da za su mun ina iya tafiya a ce ka kashe ni ɗaya na biyu dangi na ba su da ƙarfi banu adi sai ina umar daga banu adi ya banu adi ba su da ƙarfi a maka yace amma banu umayya dangin sayyidina usman suna da ƙarfi balarabe kuma yana raga maka dan dangin idan dangin ka na da ƙarfi to balarabe yana jin tsoronka. ka shi saboda haka ina ba da shara a tura usman zan so ne yadda da magana sayyidina Umar ya tura sayyidina Usman bin da sayyidina Usman ya je suka karbe shi hannu biyu suka ce yanzu ma dai kafin wani abu ne a fara kai dawafi mun baka izini ce wallahi ba zan yi dawafi ba sai manzon sallama ya yi ba zan shiga gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon sallama ya shigo ya dawafi sannan in bi shi kaji sahabbai sai ba zan yi gaban kaina ba an ba shi dama saboda kabilarsa saboda kuma sanyin halinsa ta kunyarta ta ce shige da waje ta lai ba zan yi ba ke kai kuma rakka mana ya Ke yanzu abin da za a yi ba mu yadda ya shigo ba ba mu yadda ya shigo ba ya koma sai bai idan zai zo din nan kuma ya zo ba komai daga shi sai 'yan sanda kowannen ku da sanda kawai muka yadda irin sandar da mamaki wata makiyaya suke suke yawo da ita balarabe in zai fita shi bai zai tafi ba makami ba aka ce to ba ya daba sai dai ya zo da yan sanda sai an yi taje ke sai an sa kowa sansa a tabbatar da ba wani abin da ya zo da shi to yanzu abin da za a yi ma mu tafi can ina yake a tafi a je a je a tabbatar masa da haka aka tafi da su sai ana nan zaune sai aka ce amma kashe na Usman aka fara yaɗa irin labarin da muka bayani biya kawai labari sai fa ya fara yaduwa a fili inda manzon ne yake aka ce ai tun da aka ga na Usman ya dade to amma kashe shi ai an kashe na Usman manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ba a kashe na Usman amma wallahi in an kashe na Usman to ba za mu sunan ba sai mun yi sai mun yake su manzon sama ya shimfa da hannun sai ce duk wanda ya da wannan magana ya zo ya tabba ya zo ya bada mubaya'a akwai suka rika zuwa suna yi ma manzalin sama shabba sun yaji ayyaki dan na Usman shi kadai da aka gama ga baki da sai manzo bai haka sai ji hadihi ya Usman ko hadihi sabqatu Usman sai ga nan da na Usman shi ma ya yi ayyaki ga yara rasu bake manzo mai dauki hannun sa ya haka yace la Usman kenan shi ma ya yi ayyaki to shine munasabar wannan hadisin manzon ya yace wallahi la uqatilannahum hatta tawfida zalifati wallahi sai na yi yaki har sai na rabu da raina in dai an kashe sayyidina Usman to sai ne yaki har sai na rabu da raina to ana nan sai ga sayyidina Usman ne da shi da wani daga cikin su aka zo aka ce aka ce ah, ga Usman nan aka fara munna to yanzu abinda aka zo shine kafaran Quraishawa shi magabannin su sun aiko a zo a yi sulhu wai sulhu ne amma ba rubuta sulhu ba sulhun farko aka ce a rubuta a rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce ba su yadda da bismillahir rahmanir rahim ba ar rahman ba mu yadda da ar rahman wa idza qila lahum isjudu lir rahman qalu man rahman su ba su yadda da sunan Allah ar rahman ba sannan sai me yace to ku dakata me kuke son a rubuta in kana da manufa to za ka iya haƙuri amma ba ka da manufa sai ka ce duk tawaci yanzu wannan su mai ne me kuke sa a rubuta suka ce muna son a rubuta bismika ma Sun yadda ma da bismillah ana bismillah tun kafin zuwa musulunci. Sauran su mai a rubuta bismika Allahumma. A goge Ar-Rahman Ar-Rahim. Aka goge Ar-Rahman. Sun yadda da sunan Allah Allah amma ba su yadda da Ar-Rahman ba ba su yadda da Ar-Rahim. Sun yadda da a shari aka shari. Sai ne dan an goge a nan shi ke na sai Allah ya zama ba Ar-Rahman ba ba Ar-Rahim ba. aka rubuta hadha ma salaha muhammadun zu'ama quraish hadha ma salaha muhammadun rasulullah zu'ama quraish wannan shine sulhun da annabi muhammadu manzon Allah yayi da shi da shugabannin quraisha suka ce waye rasulullah in mun yadda kai rasulullah ne har an rubuta wannan takaddar ka ci goge rasulullah sayyidina ali ne sayyidina ali ne maka takarda shine sakatai wannan sai ya ce a goge rasulullah sai na ya ce wallahi ba zai iya gogewa wanda ya ce a nuna masa wani sama zai rubutu baya aka nuna masa ya sha'a rasulullahi a sa muhammadu na abdullah sai ne bandi na uku na sulhun zalunci idan wani daga cikin shawa ya zo wajen ka za ka mai da shi tsawon shekara ɗaya duk wanda ya ce ya musulunta daga maka ya dawo madina kamar mana da shi mu kuma duk wanda duk wanda ya dawo wajen daga wajen ka ba za mu dawo da shi kai guri bai da hankali ba fata kai ba wata kunya ƙarara. in wani ya taso daga wajen ka ya zo wajen mu ya ridda ko ba ridda ba ya zo ganin gida za mu kama shi ya zama namu amma kai duk wanda ya taso daga wajen mu ya koma wajen ka to za ba za ka da mana da shi wanzan ya ce abu rubuta sai na umar ya ce a kai manzan Allah alasna ala haqqi wa hum ala batili ce ba mu muke gaskiya ba wani irin cin ta ake mana wannan manzon sai ya ce ya umar bi ilm anni nabiyullah sai sani ba da ka nake yi ba ni annabin Allah ne wa'ayi ake mu da manufa aka tafi a ranar a ranar sai ga wani ya taho daga maka ya ce ya musulunta mazan su mai ce ya koma ce in a koma da ni cikin kafirci bayan Allah ya ce rafi da ni sai kuka mazan ya ce ka koma sai na umar ya sake ya ci dai kawai yana tsima musu mai ce ka sani ba ni mazan Allah to shi ya sulhu da biya amma sai ga shi shekara ta zagayo Allah subhanahu ta'ala ya ba manzo Allah sa shekara biyu sai gashi makanta dawo hannunsa sakamakon wannan zulun da aka to mutum mai manufa yana yin hakuri da wasu matsaloli ya san yana da manufa baya cewa ta ɓaci kawai yana da manufa to shine nan al-Imam Nawawi ya kawo wannan hadisin yana cikin Sahihul Bukhari hadisin annabi sallallahu ya faɗe shi ne a sulhu hudaybiya ko fita daga can kun koma sulhu hudaybiya saboda munasabar wannan hadisi sannan sai sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace walau khalafat bi yamini la ja'atu bi shimali ana nuna mana ko kai kadai ne yaki ya wajaba akan ka na musulunci ya wajaba kai sayyidina abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka yi ridda ma musulmi wasu suka ce ba za su ba da zakka ba suka ce su annabawa ne sayyidina abubakar ya ce wallahi idan hannuna na hagu idan na ji hannuna na dama ya saba mini akan wannan matsala wallahi zan sa hannuna na hagu ya yake shi yana nuna maka ko kai kadai ne jihadi ya wajaba akan kai الشيخ السعدي رحمه الله يجي هذه الحالة أفضل أحوال الأبد cikin wannan yanayin shine mafi mafi yanayi daga cikin yanayin bawa an yadda da fi kai kanka ka fara yi ma kanka ijtihadi ka fara yin kokari a kanka ana maganar mutanen kirki ko ana maganar kirki to kai kai kokari ka zama mutumin kirki a kanka imtidali amrillah wajen zartar da umarnin Allah kai ka fara yi kun gane min al-jihad wa ghayrihi na jihadi ko wani jihadi sannan wa yuharridu ghayr wa yuharridu sannan kuma ka umarni wani yayi ka umarci wani yayi tarbiyya tana da wani tasiri idan wanda kake ma tarbiyya yaga kai kana yin abin da kace masa yayi ya kuma ta tasiri fiye da zaka ce masa yayi kai kuma ba ka yi tarbiyya ta fi tasiri idan mutum kwaikwayar ka ce yi ya aikata haka tarbiyya ne tarbiyyar da za ka yi a aikata ta fi tarbiyyar baki idan kana son ka karantar da mutane gaskiya to kai ka fara zama mai gaskiya in kana son ka koyar da mutane hukun amana kai ka fara zama mai hukun amana sai su biyo bayan ka ka sha ja muku su bai tuta na dawisu ko dawisu ya zo yana tafiyar takama 'yan shi ƙanana ba su gashi ba kuma sai suka rika bude fata suna kumbura fata suna kusayen babansu babansu dawis ya zai ta ya kuke tafiya ta kama har suke ta wani kura fata ai ba za a tafi yi wa nahnu qallibu ai ba ba kai safari mu ma kai muke kwaikwaya duk da ba mu da gashi kafin mi gashi mu ma bari mu takama a duk duniyar nan ba wani kai dawis takama buɗe gashi yana alfahari da ado to shine su ma yayin da suka kama kwaikwaya shi baba idan ka canza mu ma za mu canza فخالف سيرك المختال وعدل فإنا إن عدلت معدلون وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه أنا لا سنة كاسواني أكم بابا سيد سيدورة أكل تاثير وانا يا فارعي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر تسحبانسا أمرة القضاء manzo Allah النبي صلى الله عليه وسلم su juya sun zo kowa zai sai manzon zama ya ce musu su juya bayan sun yi dawafi su juya su yi aski yi umara kawai yi umara kawai sai abin ya musu girma ya za a yi a ce ba su yi hajji ba su yi aski ba su saba da wannan sabon hukunci wani zama ya ce musu su yi hankalin sai ya su shi su suka ki ya shiga wajen na lawan Salama ya ce mata kin ga mutanen ki ina jin tsoron kan azaba Allah ta dokan musu na ce musu su yi aski su juya hajjin su ya koma umara sun ki sai ta ce ya ma'aikin Allah ka je ka fara yin hajji in kai za su mace ta ba da shawa ta tsamo al'umma daga bala'i shi kenan manzan da ta sama kawai sai ya kira wanzamin sai ya ce a zuwa masa aski ana ganin manzon sama ya aski kawai shi kenan sai gayi rezoji da da atake suna yin tsada a wajen kowa na neman ya aski manzo Allah sama yayi su ma sai gashi suna yi kun gane to shine nan a Shehu Sa'adi yace abin da yafi tasiri shine kai ka fara yi a matsayin ka na shugaba sai mabiyanka kuma su yi to shine abin da Allah yake nufi yace faqatil fi sabilillahi la tukallabu illa nafsaka amma wa bai mumini kai ka fara yin jihadi a matsayin kai ya fi wajaba a kanka wa haqiqil mu'minin sannan mummune sauran su ma ka musu kai ne kai musu allura akan cewa su ma su zo ayi jihadi da su za mu ji nan gaba insha Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi yadda ya faɗi lafuzza masu karfi a game da kwadaitar da mummune akan yi jihadi insha Allah ta'ala kuma za mu tsaya a nan sai Allah madaukakin ya kai mu karatu na gaba sai mu shi gaba sannan kuma yau ne ake neman taimako na marayu wannan neman taimakon marayu ba duka ƙasa ne ba mutum yana kallon talabijin ko yana ji a rediyo zai ji ko da ka miƙo ƙari ne abin da za mu iya yi insha Allah ta'ala Allah ya kawo da alkhairi wannan tambayoyi ne ga sunan da yawa a gaba na za mu karanta abin da ya sawaka kowa kuma su yi haƙuri su ba su ci an karanta muku ba sai nan gaba insha Allah malam menene hukuncin wanda ya kunna wa'azi bayan an kira talla kafin a yi talla a cikin masallaci wannan asali asali sa karatu a cikin masallaci a lasifika ba laifi ba ne amma kada ya zama kana yin sa domin ka cutar da mutane ko kana yi domin ka fanshi in misali kana sa wani wa'azi ne domin mutane su shi. to ba laifi ba ne yana da fa'ida amma asali wasu ne suke yi ‘yan bid'a suke je suka zikiri su ta ihu don su ba mutane haushi su kuma su daga cikin mutanen musu su suka ce bari su karanta karatu in dai babu cutarwa ga mutane to ba ba laifi dan an sa karatu ba wani saman Allah a aikata ba sai ya rabu insha Allah wani ya ce wai malam wani da yake ganin ni ba musulmi bane saboda iyaye na ba hausawa bane to wannan ai kabilanci kenan to da ka ba daidai bane ya daina musulunci ba gwan shi da kabila abinda musulunci yake nema shine ka zama musulmi in ka zama musulmi to ga baki daya al'ummar musulmai umma wahida al'umma daya ce Allah subhanahu wa ta'ala a hikimar da ya haɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai suka zo daga mabambantan kabilu kai hadda ma bambancin launin fata aka samu bilal min habashi a ifriqi aka samu bilal dan habasha ethiopia wannan ethiopia ba dan afrika aka samu suhaibun arruni rumi aka samu suhaib dan rum ne bature ne aka samu salmanul faris saboda manzo Allah ta sama ya nuna babu kabilanci a musulunci yace Salman minna ahlul bait Salman minna ahlul bait mu ahlul bait to Salman al-Faris yana cikin sadaka Salman al-Faris yana cikin gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma daga Faris bai zo daga Iran ne sannan wata rana an taɓa samun matsala sayyiduna Abu Dharr al-Ghifari dan adam ne shi zai iya kuskure ahlus sunna wal jamaa ba ta ba ta abban annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce habban annabi adilai ne ba ana nufin cewa ba su kuskure ba suna kuskure amma duk kuskuren da suka yi Allah ya yafe musu sai kuma ba me aka samu sai na Abu Dharr bin Rannan sai ya kalli sai na Bilal yace masa talla ta bucin dan bakar mace kamar haka da Hausa misali manzon da sama ya ji shi hankalin mazan sama ya tashi ya faɗa mai tsanani sai na abu zarin ya ce ina ma a lokacin bayi ba musulmi ba ne na aikata a lokacin zai shiga musulunci ya an yafe min abin da na yi mazan sama ya ce in na karɓar da shi ka jahiliya ce kai mutum ya yi yanzu akwai jahiliya a tare da yau yaushe za ka kalli wani ka ce masa wai ɗan bakar mai me baki ne bai ke mai ranar lahira duk farinka idan baka bi Allah ba ya suwaddu wa duka fuskar ka baki za ta zama yawma tabyaddu wujuhun wata taswaddu wujuh ranar lahira wasu fuskoki za su yi fari wasu kuma za su yi baki duk farinka a duniya idan baka bi Allah ba ranar lahira baki wulin za ka tashi sannan duk bakin ka in ka bi bakin dukun ya baki in ka bi Allah ranar lahira za ka tashi fuskar ka na haske ashe ba magana haske ake ne. ba magana fuska bace ba magana kana bace ba magana launi bace magana ce ta islama waye ya musulunci gaskiya yi shine Salman al ce ke bai ke. to abin islamu la abali wa taftahu bi khayrin aw tabiyin ke ni baba na musulunci ba ni da wani baba da ya wuce musulunci idan wani ya ce shi daga banu kaisin yake ko banu tamimin to ni ibnul islam ne ni dan musulunci duk da za a zauna haka da an huta Allah madaukaki saki ya halice mu da bambancin kabila ne dan mu san ko bambance junan mu san juna mu san juna ko shi kenan wane ya gane wannan wan shi ne wane ya gane wancan kanin sani in an zo gaban gado kan wani sai ce shi dan uwansa ne ba dan uwansa bane shi ne ba in an wuce wannan duk abu ɗaya ake amma har yanzu mutane suna da wannan gugubin na jahiliya Allah shi yi mu malam ina ƙarƙashin mutum ina kula mai da dukiyarsa yana kuma nuna mun da in yi duk wata hidima ta a cikin dukiyar don ba don baya biya na albashi ko makamancin haka to malam ya wannan hukuncin yake kuma malam ne shawarar ka a gare ni to akwai mubaraba a musulunci mubaraba shine mutum yana da dukiya sai ya kira wani ya bashi wannan dutse ya ce biya masa shi ka'idar musulunci game da mubaraba ita ce yadda kuka sa cewa ya hidimarsa ba tare da almubazzaranci ba yayi daidai dan cin abinci haka sa dan kaya haka tufafi iya halatta yi amma an zuba mishi jalin dubu ɗari biyar kullum sai ce bari ya ci abincin naira dubu ɗaya kwana nawa za a yi abincin ya kawo jalin ya ƙare a ya san ci abinci daidai gwargwado sannan kuma ya zama an sa ka'ida zuwa wani lokaci za a zo a yi lissafi a ga uwan kuɗi a gari da aka samu sai a raba wannan riba gwargwadon ittifakin da kuka in kun yi ittifaki za a raba riba gida biyu ne kai mai kaya ka ɗaurabi shi mai kula da kaya ya ɗaurabi an yi daidai in kuma an ce kai mai kaya ka ɗau kashi biyu shi ya ɗau kashi dai an yi daidai uwan kuɗi kuma tana da wannan ka'idar mubaraba kenan a musulunci Mun gane so da abin da ake bukata ku gyara shine ya zama an samu maka albashi ko dai a rika raba riba ko kuma ka yadda da albashin da za a yanka maka gwagwajen abin da za a samu a cikin shagon na riba wallahu a'lam wannan ita ce ka'ida ta mubaraba a cikin musulunci amma irin wannan abin da ake na abar abu haka yadda suka kiwawa shi yasa muke samun matsaloli ba a dadewa sai a bata tsakanin mai gida da yaron mai gidan yana zargin yaron cewa ya ci amana shi kuma mai yaron yana zargin mai gidansa cewa shi ma ya ci amana saboda ba ka'ida an tafi ne kawai da ka ake Karshe sai ta zo ta watse ana jin haushin juna ana la'anar juna sai ga ba ta kudu mai karfi a tsakanin juna amma ma damar aka kiyaye dokokin shari'a aka bi ka'idojin da shari'a ta aza ba za a ji kunya ba da izinin Allah Allah shi ke tattauna akan masu yanka kaji bayan sun yanka kafin su shura sai su je masu a cikin ruwan daji to haka ya daidai haka ya halatta in ji shi to a kakashin azzakatu shafiya azzaka da zalo yanka na musulunci malaman mu suna cewa idan aka yanka dabba to a batta a gama wannan jujjuyawar ta ta sannan ya ɗauki ta ta ta cikin ruwan zafi har a malikiya ka'ida ita ce a malikiya in aka yanka dabba kamar kaza misali da suke cin bayan gida suka ce a batta ka shura bayan ta shura sannan a cikin cikinta a fitar da kayan cikin sannan a jefa ta a cikin ruwa domin wai bayan gidan da ta ci da dakka so da kan aka je aka ba ta a cikin ruwa ba tare da an kwashe kayan cikin ba to shi kenan sai ta je ta dafa nama da ta kuma ta ta nama haka malaman mu zo suke faɗa suka rubuta kuma a cikin littafin amma dai wannan ba ka'ida ba ce ba doka ba ce eh, ba dole sai an yi wannan ba amma dai abin da ake bukata shine a bar ta gama shurawa a tabbatar da ta mutu yankan ne ya kashe ta babu wani zafi ba ita ce hikima kun gane Allahu a'lam sai wannan yake cewa assalamu alaikum ina da tambaya game da yin annabi sallallahu alaihi wasallam salati da fallan istighfar shin mutum zai iya yin fiye da dubu a rana ba a sa maka ka'idar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a rana ba ba a sa maka istighfarin da za ka iya yi a rana ba manzo Allah sallallahu alaihi shi da ba yi da sirri ya ce yana istighfari fiye da 70 a rana yakan yi 100 a rana kai kuma ba ka da ka'ida ba wanda yake ka rike sarki kana shirga kai ta istighfari da ka samu dama kawai ta ce astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi sayyidina abdullah ibn abbas ya ce a majalisi daya sai mu kirga manzalin su mai istighfari fiye da 70 saboda yana fassara ayat da ta umarce shi ya istighfari ko ayoyin da suka umarce shi ya istighfari suna da yawa so da kai ma ana buƙatar ka yawaita istighfari ka yawaita ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada baka buƙatar sai wani ya tsara maka ya ce kai kaza da rana kai kaza da daddare istighfari bai da adali. istighfarin da ke da adali shine wanda ake bayan an gama sallah da zaran an gama sallah zaka ce astaghfirullah ko sannan da maraice da asuba za ka yi tayi da istighfari su daya sannan da maraice da asuba za ka yi astaghfirullah wa atubu ilayhi su dari dari amma bancin wannan kowane lokaci ka samu damar yin istighfari za ka yi ba wanda ya sa ka sai ka kirga adadin da za ka yi ibada ce da take ba ta buƙatar kai ibada ce mutlaka da kakkiyar ibada duk adadin da kaga za ka yi sai ka yi ba sai ka kirga ba kirga ma wahala zai zama maka wanda aka ce ka kirga ka kirga wanda kuma ba a ce ka kirga ba ka bar a haka sai wannan kuma yake cewa malam me hukuncin matar da ta kira sunan iyayenka ta ce ka sake ta so da wani can yake ya sake ta domin shi kuma bai sake ta ba sai yayin da ya huce so shi ke nan jin da ya sake ta yi kaka ba hukunci ya yi ya riga sake ta yi shi ke da ɗaya bai sake ta bane to shi ke sai a ce kai ya sake ta yayi hakuri da saki a musulunci ba a san shi shi saki shine karshen magani da za a mamaci ba damar akwai wasu hanyoyin da za a bi domin mace ta bi sai ladabi ko abi kada a take da saki ba yi da alkhairi a cikin musulunci duk da hadisin da ke cewa Abu-Kabu, abghadu salati ila Allah talaq malamai wasu suka ce zarifi amma akwai malaman da suka ce in an kalli ma'anarsa da wasu nasu nasota ma zai iya zama hasalul ghairi kai ma hasalul ghairi ne abghadul halali ila Allah talaq ku rika dai shi ku rika jama mazaje kuna tilatar da su halal din da Allah yake halal ne amma kuma Allah bai so shine saki malamai ta kaura na isnadi amma malamai suna da ka'ida ta lura ga matani da kuma wasu hujjoji da suka tabbatar da matanin sai a ce ma hadisi hasanul li ghairihi za a yi aiki abghadul halali ila Allah talaq Allah baya son saki shedan kuma abin da ya fi soci hadisin al-imam bukhari ai shedan yana sa gadansa a saman teku ya zauna ya shingida. ya shingida shi kenan sai ya kira yaran su ya ce su tafi je su balla je su zuga bayan Allah a ban in suka je sai su dawo ɗaya eh, tsaye sai kai mai kai ya aje kandinsa a gefe guda ya ce gayi duk wanda ya yi mishi abin da ya burge shi In shi zai bashi wannan kambun bayan ya ɗebe mai albarka ɗan shaidan bai da albarka ko ba zai sa mai albarka ba sai zai ɗebe mai ko ya ƙara mushi rashin na farko ya zo ya ce ai bai kushe ba sai da yadda suka wasu guda mace namiji da mace guda biyu sai da suke suna bayan ka tafi ma sun yi istighfari sun wakila ma an musu haji da baka yi komai ba tamfa ba mutane ya fatattake shi hadisi ne da tun sayin bukatun ji annabi sallallahu alaihi wasallam nabi yazo ya ce ban kushe ba sai da nayi ta zuga wasu mutane guda biyu suke rigima tsakanin sunan ya ce kana tafiya ba kila sun yi sulhu na uku sai yazo ya ce ban kushe ba ina zuga wani mutumi sai da ya zuga sai da na zuga shi ya saki matarsa ya ce kai ka tantance a baka wannan kambo sai ya dauko kandi ko abin da shedan ya fi so Allah kuma zai bikin sa ko kun ga wannan hadisin ya goyi bayan wannan hadisin ce abghadul halal ila Allah salam wa ahabbu shay'i ila shaytan salam abinda shaytan ya fito ne saki abinda Allah kuma zai fike ne saki so da ka ba a saki saki a wakilcin sa al'umma na da yawa marasa kyau yana kawo rugujewa iyali yana kawo rugujewa al'umma yana kawo gaba a tsakanin al'umma Tun mutumin da aka saka masa ya to sai dai zai nuna ya kukan manya ya nuna bai damu ba mutum ya baka iyasta ka sako ta duk karfin zuciyarsa sai ya hawa kuma sai ya ji haushinka sai dai kawai ya maka ta maza irin ban damu ba nan ba komai ko ma ya nuna ai shi ya mallaki iyalansa ba ke kika je kike kaza ba ya nuna mata faɗa na burga amma a cikin zuciyarsa shi sun zafin da yake ka ta kama mutum ya a yin wannan yanayin misali to kaga wannan kenan sannan ƴaƴan da aka haifa su suna jin haushinka sannan su zama masu gida biyu su bi gidan ka in ke aure su tafi can gidan ana ganin sa matsayin agole bahaushe kuma na da sa da yake cewa rufan agola ba lada haka bahaushe ya fadi ya cewa rufan agola ba lada sannan ya dawo gidan ka bai ganin uwarsa yana jin haushin ka kan masa uwa duk abin da za ka mishi ba zai gode kuma haushin ka yake ji to shi yasa musulunci yake tarairayar mu yake mana tarbiya kan mu da kimanta sai an kai ba yadda aka iya sannan sai a yi saki kuma shi ma aka sa dokoki ba haka nan kawai mutum zai zai saki matar sa ba kai ya sake ta tana cikin haiba kai ya sake ta ba ta cikin haiba amma ya tare da ita jiya ko ɗazu ke ba ta cikin haiba tana cikin ɗarki kuma bai tare da ita ba sannan ya sake ta domin ita ta tafi a tsare sannan kuma aka ce kar ta fita daga gidan ka zauna a gidan shi da yadda ba laifi ma ke ta ado ta ci kwalliya tana yin da a gidan shi ta ci kwalliya wata rana ya zo zai wuce bayi da buta yana cikin bakin ciki ya ganta ta sha wani turare kila ma ba shi ya sai mata ba bai taba jin irin shi ba sai kawai ya ya mai da ita amma ya fita ya sake ta tafi gidan ko kuma iyayen su zo su kwace kaya shi kenan al'amari ya lalace an fasa alaka ita jin haushin juna saboda babu alkhairi a cikin saki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين